واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا باري يا ذوش كل تفاي نتاريه كمان السيرة النبوية لتافي ابن هشام مجلد نبي شافي ندري أوكو da uyunul asar fi sirati khairil bashar littafin tarihi na ibn sidin nas rahimahullahu ta'ala mujalladi na biyu shafi na hamsin da bakwai hakanan albidayatu wan nihaya na ibn kasir mujallad na farko shafi na ɗari da saba'in da biyar da littafin almagazi yana mujallar na farko shafi na 334 hakanan a tabakatul kubra littafin ibnu sa'din mujallad na biyu shafi na 48 da subulul huda war rashadi fi sirati khairil ibad littafin as-salihi rahimahullahu ta'ala yana mujallar da shafi na 308 hakanan na arrahiqul maktum littafin marigayi al-mubarak furi shafi na 318 malaman tarihi suna cewa an gama yakin uhudu ranar asabar annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma madina ranar lahadi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya koma cikin garin Madina bayan an gama yakin Uhudu wato an gama ranar asabar bakwai ga watan shawwal hijira tana da shekara uku lamba sallar rasulullahi sallallahu alaihi الله عليه وسلم الصبح ranar da aka kwana ranar lahadi a wannan ranar allazi kana samin shine rana ta takwas ga watan wato shawwal manyan mutane suka kwana a kofar gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana batu fi masjidi ala babihi manyan musulman madina sun kwana a daidai kofar gidan annabi muhammad سعد بن عبادة خباب بن المنذر سعد بن معاذ أوس بن عبد الله بن الحارث بن خولي قتادة بن النعمان عبيد بن عوس في عدة منهم manyan sahabai na manzon Allah wannan rana da aka dawo daga yakin Uhudu sun kwana ƙofar gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda kuwa labari ya iso ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam anna Abu Sufyan uddu liqitalil muslimin yana shirye-shirye na kokarin ya sake dawowa Madina ya fada wa musulmai ya karasa abin da ya saura domin kafin ma a rabu a lokacin yakin Uhudu Abu Sufyan sai da ya aiko ma Annabi sallallahu alaihi wa sallam sako yana ce masa a yakin badar ne kuka kashe mana manya da yan uwa to bayan mun tashi daga wannan yaki na uhudu muhammadu ina gaya ma mu haɗu a badar ɗin nan inda aka yi mana ta'adi muna da bukatar mu ɗauki fansa to tun da abu sufiyani ya faɗi wannan magana kuma an riga an tafi an gama yakin uhudu وقالوا سنة cewa asabna حد ashabihi wa وقادتهم wannan yaki da aka yi na uhudu mun ci babban sa'a saboda kuwa mun kashe manyan musulmai masu daraja waɗanda ma suke kusa da muhammadu sun manar ji kabla an nasta'asilahu suna cikin tahiya suka ce yanzu mu koma makka ba mu ƙarƙare abin da ya saura na musulmai ba mun bar baya da kura bai kamata mu koma maka ba sai mun dawo mun karasa abin da ya rage na sauran musulmi lalakuranna ala baqiyatihim falanafruganna minhum dole ne mu dawo mu gama da abin da ya saura saboda haka ana gama sallar asubahi walamman sarafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min asubuhi amara bilalan an yunada manzon Allah ya umarci bilal ya ce ka zagaya garin madina ka yi sanarwa inna rasulallahi ya amurukum bi talabi aduwikum manzon Allah yana umurtan ku ku shirya ku fito za mu tafi neman makiyanmu ba za mu kyale makiyanmu su sake fadowa garin nan akan mu ba wala yakhruju ma'ana illa man shahidal qitala bil amsi amma ka gaya wa mutanen garin nan babu wanda yake da ikon fita wannan yaki sai wanda aka yi yakin jiya da shi idan an yi yakin nan na uhudu da kai to da kai za a fice yanzu in ba a tafi yakin da kai ba to karka yadda ba a bukatan a wannan yaki bilal ya tashi yana shela ana bi unguwa unguwa cikin garin madina inna rasulullahi ya amurukum bi talabi aduwikum jama'a manzon Allah yana umurtan ku ku fito mu tafi neman mu kada mu sake kyale su su fado garin nan amma fa ga abin da manzo yake fada wala ya kharuju ma'ana illa man shahida alqitala bil amsi kada wani ya fito wannan yaki sai wanda aka yi da shi daren wato yakin uhudu wanda aka gama jiya wal jirahu fi nasi fashiya malaman tarihi suka ce a lokacin da ake wannan sanarwan duk musulman da suka halarci yakin uhudu suna da raunuka a jikinsu kowa akwai rauni a jikinsa wani rauninsa na suka wani rauninsa na sara wani harbin kifiya an dawo asabar bayan gama sallar asubahi manzon Allah ya ce duk wanda ya dawo da rai to da shi za a koma wannan yaki kuma ba a bukatar ma wanda bai tafi yakin uhudun ba don haka ba a bukatar ma lafiyayyu marasa lafiyan nan da su za a tafi wannan yaki akwai wasu mutane guda biyu suna ƙauyen garin madina sun samu raunuka a yakin uhudu mai yawan gaske sai ga shela ya iso annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya dawo to ya sake fitowa sai ɗaya ya ce maɗayan wallahi inna tarkana gazwatan ma'a rasulillahi lagabnu a ce an tafi yaƙi da manzon Allah mu ba ma cikin wannan tawaga wannan abin takaici ne wallahi ma inda na dabbatun narkabuha sannan kuma gashi mu ba mu da madokin da zamu mu hau ko jaki ba mu da shi to kuma ga irin raunukan da muka dawo da su ba za mu iya tafiyan da kafafunmu ba to ya za a yi wannan ya za a ɗauki umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma nadiri kaifa nasna'u yaya za mu yi ga saƙon manzon Allah cewa duk wanda ya dawo yakin uhudu ana bukatun ya sake fita sai ɗayan ya ce masa ai akwai yadda za a yi barin ɗauke ka a wuyana in na yi tafiya kamar nan zuwa can sai in aje ka in mun huta kai kuma sai ka ɗauke ni tun dai muna iya takawa ya ce kaga ko wannan tunanin bai zo min ba ya ce masa to in bina na tajaru wa naqsud fa kharaja yazhafani malamai suna cewa da farko sun hito suna ja da ciki fa ufa rafi'un ɗaya daga cikinsu ana ce masa rafi'u sai ya gaza abdullahi ya ce masa zo in ɗauke ka a gadon bayana ya ɗauke shi bayan ya kai shi wani guri yamshi al'akar uku ba hatta a tawar rasulallah ya ɗauke shi a bayansa ya kai wani guri aka tsaya aka huta shi ma wannan ya ɗauke shi haka nan kafin su iso cikin garin madina lokacin sallar isha ya yi kuma sanarwar da aka bayar tun lokacin sallar asubahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya aka yi kuka yi jinkiri suka ce ya rasulallahi ka dalili wa kharaja rasulullahi wa huwa majruhun shi kansa manzon Allah ya fito gida yana da raunuka a jikinsa فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فركع ركعتين manzon Allah ya shiga masallacin Madina yayi sallah nafila raka'a biyu saboda shi manzon Allah idan zai yi tafiya yakan so ya zamanto ban kwanansa na ƙarshe masallaci ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah na fila raka'a biyu wa su kad hashadu ga mutane sun gama haduwa na birni da na ƙauye wa nazala ahlul awali haisu ja'ahum sariya mutanen da suke al'awali saman madina kawo min doki a babil masjid ana zuwa da dokin annabi sallallahu alaihi wasallama kofar masallaci sai ga ya iso annabi sallallahu alaihi wasallam ice masa ya talha silahuka talha ina makaminka tun sallar asubahi aka ba da sanarwa a fito ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka rigan karfe da hulan karfe kaga wannan ke ke nuna maka cewa tawakkali ga Allah baya hana rikon sababi na samun kariyar Allah babu wanda ya kai manzon Allah tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala amma duk da haka manzon Allah ya saka rigan karfe sulke ya kawo hulan karfe ya dora wa ma yura minhu illa ainahu ba a ganin komai a fuskar manzon Allah in banda idanunsa sai ga talha ina makamin ka talha yace kariban yana kusa ya rasulullahi yanzu zan dauko talha ya ce fa akhruj a'adu fa albisu dir'i na fita ina gudu na je na saka nima rigan karfe na wa akhudhu saifi na dauko takobi wa atrahu dirqati fi sadri na sanya kariya a kirjina wa inna bi la tis'u jarahatin yace jikina akwai sara guda tara a wannan lokacin a jikina akwai sara guda tara yace wallahi wala ana ahammu bi jirahi rasulillahi minni bi jirahi na fi damuwa da raunin da yake jikin manzon Allah fiye da raunukan da suke jikina wa madar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya wuce an samu mutane saba'in rakiban mahaya Cikinsu akwai sayyiduna abubakar umar usmanu sayyiduna ali az-zubair bin al sa'ad bin abi waqas talha bin ubaidillah da abdurrahman bin auf Abdullahi bin mas'ud da abu ubaida bin jarrah waɗannan suna cikin mutane goma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir da samun gidan aljanna dukkansu suna ciki hatta afkaro bi hamra a asadin har dai suka isa wani guri da ake kiransa hamra'u asad a nan aka yi zango wa mauki'uha khalfal jabalul ayiri idan ka baro madina ka sami kilomita 20 ka doshi makka akwai wani dutse da ake kiran shi jabalul ayir a bayan wannan dutsen annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbai suka yi sansani saboda an kusa a tinkari inda za a gwabza yaki da kafiran makka wato su waɗancan kafirai na makka su ma sun taho ɗin in ka duba tarihin eh, ibnu hisham ya ce akwai wani mutum da ake kiransa ma'abadu binu abi ma'abadil khuza'i wannan mutumin kafiri ne amma kabilarsa banu khuza'a kanu silman li rasulillahi bi tihama dama can sun kulla yarjejeniyan zaman lafiya da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tun zuwansa madina kabilarsa sun kulla yarjejeniyan za a zauna lafiya saboda haka abin da ya auku a lokacin yakin uhudu ya tada hankalinsu duk da cewa su ba musulmai bane amma kuma akwai alkawarin zaman lafiya tsakaninsu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Eh, eh, safaqatuhum ma'ahu la yakhfuna anhu shay'an kana ba su da niyyar su wato su kunyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su tozarta alkawarinsa wannan mutumin sai ya zo ga annabi ma'abad bin abi ma'abad ya zo ya ce ya Muhammad amma wallahi laqad azza alaina ma asabaka na tafi neman ka ne aka ce min ka taho nan shi yasa na taho labarin da ya iso mana cewa kun yi yaki da mutanen Maka wannan abu ya dame mu saboda mun samu labarin irin raunukan da kuka samu hankalinmu ya tashi kwarai wala wadidna annallaha a afaka minhum kuma mun yi maka fatan ina ma a ce Allah tabaraka wata'ala ya baka sauki bi ma'ana game da waɗannan rigingimu tsakaninka da waɗannan kafirai wato kamar ya kawo jajensa kenan ga manzon Allah kuma shi ba musulmi bane bayan ya jajanta wa annabi sallallahu alaihi wasallam sun makaraja bi hamra asadi ya bar wannan gurin inda manzon Allah ya sansani har ya tafi inda mutanen makka suka yi sansani abu sufyan bin harbin da waɗanda suke tare da shi wannan guri ana kiran shi Rauha, shi kuma mil talatin da shida ne tsakaninsa da madina waɗannan suna kamar mil takwas waɗancan suna kamar eh, mil talatin da shida kenan akwai ɗan tazara dai kafin su haɗu a gwabza yaƙi ɗin inda suka yi sansani sai ga wannan kafirin ya taho ga abu sufiyanu ya ce masa ashe bayan ya rabu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya doshi inda kafirai suke ne zai shirya wata dabarar da za ta tarwatsa su ba za a yi wannan yakin ba shi wannan kafirin aikin da yake so yayi wa annabi kenan bai ma nemi shawarar manzon Allah ba saboda shi yaki dama dan yaudara ne yana jajanta wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya doshi inda kafirin nan suke yana zuwa ya nemi a bashi damar ganin Abu Sufyan suna haduwa da abu suyan da yake shi ma babban mutum ne mawara aka ya ma'abad ina labari saboda kaga dai mun taho za mu yi yaki ne me kabaro a baya muhammadu ya kusa isowa in ji abu Sufiyar. kala sai ma abu da ya ce cabdi abinda ya kawo ni gurinka kenan muhammadu kan kharaja fi ashabihi ya tulubukum muhammadu ya fito cikin jama'ansa suna neman ina kuke dare ne rana ne duk lungun da kuka shiga sai sun nemo ku yace lam ara mislahu qat ban taba ganin adadin jama'an da Muhammadu ya dauko ba a duniya tun da aka haife ni har zuwa yau ban taba gani ba ka san yaki yaudara ne ban taba gani ba ya ta na alaikum taharruqan wato irin shirin da suka muku ban taba gani irin sa da aka haife ni qad jitama ma'ahu man kana takallafa anhu fi yawmikum lokacin da kuka yi yakin uhudu kar ku yi ta irin sa za a sake fa ka gane karka tamanin haka domin kuwa duk wanda bai je wannan yakin ba yayi nadama ya fito yanzu da shi za a yi kaga kenan sauran jama'an da suke garin madina da na ƙauyuka duk sun fito wa nadimu alama sana'u suna nadaman wancan yakin da aka yi basu tafi ba fihim min alhanaki alaikum sannan ba wannan bane ma abu sufyan wato sun fito da wani irin bakin ciki da fushi da tunzuri a kanku lam ara mislahu ban taba ganin irin shi ba kai in ka dubi idanunsu duk sun yi muzurai kala sai ya ce wai haka mata kulu kai wannan magana da kake akwai gaskiya ya ce to ni na taho ne saboda kaga dai addini na da ku ɗaya kuma akwai fahimtar juna tsakaninmu wallahi ma ara an tartahila hatta ara na wasu alkhairi abin da ji nake so da kai shawarar da nike baka shine inda hali ka juya da jama'a ka ku koma maka lafiya amma yakin nan in kuka yadda aka gwabza ba za ku kai labari ba fa wallahi laqad ajma'na al-karra alaihim abu sufyan yace a'a bayan mun riga mun gama shiri kuma na gaya masa dama za mu zo mu sake a inda aka kashe mana yan uwan nan badar a nan nake son mu je a sake gwabzawa mu ɗauki fansa a yi ta ta mun riga mun yi alkawari mun fito fa wallahi laqad ajma'na al-karrata alaihim linasta'sila baqiyatahum mun riga mun fito da shirin za mu karkare ragowar musulmi ba za mu bar guda ɗaya ba a duniya inji Abu Sufyan a wannan lokacin kuma kaga yana cikin kafirai kala sai ya ce fa inni an haka an zalika to tunda ka cije kowa ya ki ji ba zai iya gani ba ga fili ga mai doki bismillah ni dai na maka shawara ta kaga tafiya ta dan kar ma a zo a tarar da ni ana dauka muna tare abu sufyan ce oh haka ne bayan ya wuce sai abu sufyan ya ce ma abokan tafiyarsa kai kun san fa wannan mutumin baya karya kuma kun sani irin ta'adin da aka yi muhammadu nan in aka ce ya sake fitowa to fito wannan fa ba za mu kai labari ba mm, fasana zalika abu sufiyan wa man ma'ahu ta abu sufiyan ya ce wa jama'ansa ku juya mu koma maka lafiya daga nan suka juya sai aka koma maka sun sarrafa alƙawmu sira'an na min talab lahum wa marra bi abu sufyan nafarun min abdul suna cikin tafiya sai ga wasu matafiya wasu kafirai abu Sufiyan ya ce musu Eh, za ku tafi ina suka ce za su je madina sai ce to zan muku alheri zan muku kyauta amma abin da nake so da ku in kun je za ku tarar da muhammadu ya yi sansani yana kan hanya tsakaninku da madina din nan haisu ma laqitum muhammadan wa ashabahu duk inda kuka ga muhammadu da sahabbansa fa akhbiruhum anna qad ajma'na raj'ata ilaihim ku gaya musu kar da ku gaya musu kun ga mu mun koma gida ku gaya musu ga munan mun taho da jama'a mai yawa wato shi ma ya aiko na shi karya ya dauka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya tura a gaya masa wannan magana da ya turo saboda me saboda kada manzon Allah ya ji labari suna komawa shi kuma sai ya biyo su kaga kenan abin da ya auku ga musulmai irin sa ne zai auku ga kafirai talaka abu sufyan waɗannan mahaya kadimar rukab sai ga su sun taho suka tarar da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan gurin dai hamra'ul asad manzon Allah bai tashi daga gumba suka ba su labari ga abin da ya faru to dama can ma'abad da ya tafi ya dasa wannan wato shirin da ya yi na yaga cewa ya farraka tsakaninsu ya tabbatar shirinsa ya yi tasiri kafin ya bar abu sufiyan ya zura da cewa ba za su zauna ba saboda haka daga bai dawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai ya aiko masa sako ya ce na tarwatsa su sun wuce ka koma gida kawai muhammadu kuma shi ma fa kafiri ne kaga ashe kafiran ba iri ɗaya ba akwai dama dama ko tun daga wani dai ya ba da gudunmawansa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmai kuma a lokacin kafiri ne kad arsala rajulan min khuza'a ila rasulillahi yu'limuhu anna an qad in sarafa abu sufyan wa ashabuhu khaifina wajilin ya aiko dan sako a gayawa annabi sallallahu alaihi wasallam ai abu sufyan shi da mayakansa sun juya sun koma makka saboda tsoro saboda tunanin musulmai sun fito da shiri na musamman a lokacin da labarin ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah duk da haka bai wuce Madina ba sai da ya kwana uku a wannan gurin Hamra'ul Asad saboda wannan hali ne na manzon Allah bayan an gama yaƙi to zai tsaya a gurin sai ya yi kwana uku saboda in kana tunanin ma a dawo a sake ne to su dai dama ba su bar gurin ba don haka ya zauna ranar litinin da ranar talata da ranar laraba tara da goma da kuma sha ɗaya ga watan shawwal shekara ta uku kafin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya jiyo zuwa madina kaga kenan ba a yi yakin ba manzon Allah ya fita saboda a gwamza yaki tsakanin shi da mutanen makka amma ba a yi yakin ba lakin al muslimina sata'u an ya'siru rajulan amma da gata ba shi da wani dan uwa wa kad arafta hajati kuma ya muhammadu ka riga ka san ni ka san bukata na yana ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an gama yakin badar aka kama shi cikin sojojin kafirai yake roƙon manzon Allah a sake shi fa haqqana annabiyyu damahu wa a'taqahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsare jinin sa ya a yanta shi ya kyale shi ya koma makka wa khalla sabilahu fa ahadahu amma kafin su rabu manzon Allah ya ka kai alkawari sai yayi alkawari Allah yu'ina alaihi biyadin wala bilisanin ya yi wa annabi alkawari ba zai taimaka ma makiyin annabi imma da hannunsa ba ko kuma da harshensa domin mawaki ne kaga yana iya taimakon kafirci da harshe ya ce to ba zai taimaki wani makiyin manzo da hannunsa ko kuma da harshensa ba har ma kafin su rabu da da annabi sallallahu alaihi wasallam hina afa anhu ya rera wasu baitoci yana yabon annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya yafe mishi fa zakara rasul ma zakara qissatahu ba safwan abin da ya faru bayan an gama yakin Uhud ga alkawarin da yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam yakin Badar da aka zo za a yi yakin Uhud sai ga wannan mutumin abu azzata jumahi yana cikin sojojin kafirai kuma kaga a yakin badar an same shi a cikin sojoji an kama shi cikin fursuna mazan Allah ya tausaya mar saboda larurar da take gabansa mutum ne mai 'ya'ya mata mazan Allah ya kyale shi ya masa aka 'yanta shi ya tafi amma sai gashi kuma a cikin sojojin da aka yaki manzon Allah yakin Uhudu uh, yana cewa wani babban kafiri ne da suke kabila ɗaya ana kiran shi Safwan bin Umayya al-Jumahi ya dinga jan ra'ayinsa sai an tafi yakin nan da shi ya ce masa a'a muhammadun nan fa ku duba alfarmar da ya bayan an gama yakin badar kowa yana da mai yan tashi yana zuwa da mai fansansa amma ban da ni na kawo kuka na ga muhammadu muhammadu ya yarda ya yanta ni ya sake ne na tafiya ta amma kafin mu rabu ga alkawarin da ne masa yanzu ka ce za ku je yakin yaki kuma in bi ku sai ce a karka damu ba dai damu ka ita ce 'ya'yan kam'atawa zai kula da su ba ko da ka mutu a yakin ce na ɗauki nauyi ji wannan babban kafirin ka ɗauki nauyin za ka riƙe ‘ya'yana mata ɗin nan waɗanda ba su da gata ko da bayan mutuwa ta za ya ce na ɗauki alkawari babu damuwa a kai aka tafi yakin uhudu aka gama sai zamanto yakin uhudu su kafiran su suke da galaba na zahiri da cikin ikon Allah kowa ya tafi garinsa kuma an riga an san yana cikin sojojin kafirai annabi sallallahu alaihi wasallam yana isa madina washe gari ya kamo hanya ya fito ya iso hamra'ul asad shi wannan sojan ashe bayan an tashi daga yakin shi kun bai wuce garin su ba ya dan tsaya wani guri don biyan sa sai hanya ta biyo da shi inda manzo yayi sansani kafirai na ganin sa kuwa a me ka cika rage kokari ake a kamo shi wuf aka kama shi aka zo da shi gaban manzon Allah النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتي به قال an taho da shi gaban annabi yana ganin manzon Allah saboda tunanin halin annabi mutum ne mai tausayi mutum ne mai jin kai sai ya ce an'im alayya ka sake min alhairin nan wanda kai a da khalli sabili ka fita hanya ta ka kyale ni fa qala lahu annabi sai manzon Allah ya ce masa la yatahaddasu ahlu makka annaka la bi muhammadin marratayn in na sake maka irin abin da na yi da mutanen maka za su dinga labarin cewa ka yi wasa da raina sau biyu sai mazan Allah ya faɗi maganarsa da ta shahara ta zauna cikin littafan hadisi mazan Allah ya ce layul dagul mu'minu min juhurin marratai shi mumini kunama ba ta harbin a rami guda sau biyu manzo Allah ya gaya mishi haka kaga maganar sai ta zamanto abin misali hadisin yana sahihul bukhari hadisin abu huraira hadisi na 6133 kaga kenan manzon Allah ba zai kyale shi ba shi musulmi karon farko mutum ne mai sauki karo na biyu fa mutum ne mai tsanani don haka ba a wargi ga musulmi a kai labari abinda manzon Allah yake ishara gare shi kenan wanda malamai suke cewa wannan hadisin shine ma darasi game da fitan da manzon Allah ya yi daga Madina zuwa Hamra'ul Asad me darasin fitan shi yana gwada muku cewa yanda kafirai suka fada wa Madina a wancan karo bai kamata a sake samu irin wannan ya auku ba wato kenan la yuldagul mu'minu min juhurin wahidin marratayn don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga madina ya tafi hamra'ul asad saboda a sake haduwa amma ba dai a kusa da madina ba a dalilin haka annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka kashe wannan mutumin saboda ya warware alkawarin da yake tsakaninsa da manzon Allah bayan manzon Allah ya samu kwanaki uku sai ya dawo madina amma kafin ya taho akwai kasuwa a hanya sai sahabbai kuma aka koma cin kasuwa aka ci riba sannan sai aka dawo a dalilin haka Allah tabaraka ta'ala ya saukar da ayoyin da zamu karanta daga aya ta 172 suratu ali imran alladhina jabo lillah alladhina istajabu lillah Allah subhanahu wata'ala yake yana yabon annabi da sahabbansa saboda sun amsa kiran Allah a wani lokaci mai ban mamaki alladina stajabu lillahi wa lirrasuli waɗanda suka amsa kiran Allah da na manzon Allah min ba'di ma asabahumul qarhu bayan raunuka sun same su mutum da rauni a jikinsa sara bakwai sara takwas fiye da haka manzon Allah ya aiko sako ku fito mu tafi yaƙi ku din nan da kuka dawo kuna jinya sai gashi sun amsa kiran manzon Allah sun fito kuma a tafi yaƙin bayan ga raunuka a jikinsu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lillazina ahsanu minhum waɗanda suka kyautata aiki cikin waɗannan kau suka kiyaye Allah ajrun azimun suna da lada mai girma Allah suka yi tambaya suwaye suka amsa kiran Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗa maka allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhu sune waɗanda labari ya iso gare su a cikin garin Madina Na qala lahumun nasu mutum ɗaya ne ya kawo labari ga annabi sallallahu alaihi wasallam labari ya iso ga manzon Allah cewa mutanen makka suna ta shiri za su fada musu qad jama'u lakum fakhshawhum ku ji tsoron su wannan labarin da ya iso ga manzon Allah bai sa musulmai sun razana ko sun firgita ko sun samu tashin hankali ba Allah tabaraka wa ta'ala yace fazadahum imana labarin da ya iso din sai ya daɗa ƙara wa waɗannan musulmai imani wa qalu sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya isan mana kuma ma dalla da abin dogaro ya kasance shine Allah kenan dama mu yaki da muke tafiya ba wai muna dogara ne da mu ko mu ba dogaronmu na ga Allah ne nasaran Allah ita ce tamu ƙarfin Allah shine namu ba yawan mu bane ba karfin mu bane saboda haka yanzu ko da akwai rauni a jikin mu idan manzo ya ce ku fito a je yaki za mu fita saboda mun san dama ba karfin mu bane ba lafiyar mu bane take ba mu wannan nasara me Allah ya ce fantaqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin sai gashi sun dawo da wata ni'ima ta Allah wa fadlin da ma ƙari wanda kuma ya tafi yaki ba a yakin ba ya dawo da da da da kuzarinsa da karfin gwiwa sannan kuma yana alfaharin bai ji tsoron makiyinsa ba duk da cewa yana cikin yanayin da ake tamanin za a ji tsoron domin babu wanda zai yi tunanin musulmai za su fita idan kafirai sun ce ku zo mu sake a ce manzon Allah ya dawo asabar sallar asubahi na ranar lahadi ya ce ku fita ku zo mu tafi kuma a sake barin gari sannan waɗanda za a tafi yakin nan da su manzon Allah ya ce duk wanda bai je yakin Uhud ba to kada ya fita don haka wanda ya dawo da rai da shi za a koma aka samu mutum saba'in suka hau kan dawakai abin hawa aka tafi wannan guri kaga su kafirai ba su tamanin hakan zai auku sai gashi sun dawo da su wa fadlin har ma an ci kasuwa sun samu wata ni'ima wa lam yamsasum su'un kuma wata cuta bata same su ba wa taba'u ridwan Allah amma sun ci riba saboda sun biyar dan Allah abinda Allah ya nemi su aikata sun aikata wallahu zu fadlin azim kuma Allah mai yawan falala ne eh, wato Allah mai falala ne mai girma saboda a dawowansu sun sauka a wannan kasuwa da take yankin badar fawafau suka suka yi cinikayya kuma Allah ya ba su riba sai ga mayaka sun dawo madina kuma sun zama manyan attajirai don haka Allah yake gaya mana ka'idar ita ce inna ma zalikumu shaitan an gama ba da wannan kissa kowace kissa tana da taƙibi menene darasin da ke cikin wannan ina Allah ya ce darasin shine inna ma shaitanu shaytanu yukhawwifu awliya'ahu ku musulmai ko kuka ji tsoron kafirai komai yawan su kuma komai karfin su wannan shine darasin shedan shi ke jefa tsoro a zukatan wa majibantansa domin in ba wanda ke jibintan shedan ba babu wanda ke tsoron kafiri matukar akwai imani a zuciyarsa don haka Allah ya ce fala takhafuhum kada ku ji tsoron kafirai wa khafuni ku ji tsoro na ni in kuntum mu'minina in dai kun kasance masu imani wannan shine darasin wannan yakin da aka nemi a yi kuma Allah madaukakin sarki ya ba da nasara ga musulmai duk da cewa yakin ba a samu damar yinsa ba akan haka ne shekul islam yake magana dangane da tsoron kafiri ta wajen fada da yaki ka duba majmu'u fatawa mujallar na goma sha ɗaya shafin ɗari yana cewa haula min ahli dalal wal gayyi kar ka manta cewa su kafirai suna cikin bata suna cikin rudu alladina yajibu nahyuhum wastitabatun wa man'uhum min ta'ati shaytan wa shirki wal bid'i wal fujur wanda aikin musulmi shine a ce ya hana su ya musu wa'azi ya karantar da su a ce su bar wannan batan da suke ciki wa amrihim bima amara Allah bihi wa rasuluhu wattiba'il kitabi wa sunna wa la yajuzu lil mu'mini an yakhafuhum inji shaykhul islam ibnu taymiya majmu'u fatawa mujallal na goma sha shafin ɗari da sittin da takwas in dai mutum kafiri ne la ya juzu lil mu'mini an ya haramun ne ga musulmi ya ji tsoronsa wannan abin da Allah ya shar'anta mada, domin kaga aya ce ta alqur'ani ai Allah tabaraka wa ta'ala yake ce mana fala takhafuhum kada ku ji tsoron su umarnin Allah ne ne wajibi ne Allah ya ce kada ku ji tsoron su amma sharadi in kuntum mu'mini in kun kasance masu imani saboda imanin da rauni eh, don haka yasa kake samu muna ta su zukatan namu suna da rauni shekul islam ya bada hujja da wannan aya fa inna allaha ta'ala ya kulu fi kitabihi ga abin da Allah ya faɗa allazina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum da aka kawo musu labari kafirai sun yi taron dangi za su zo su karasa duk musulmin da ya rage a Madina shin tsoro suka ji da annabi da sahabbai me Allah ya gaya maka fazadahum imana labarin sai ya dada ƙara musu imani da Allah tabaraka wa ta'ala wa suna cewa hasbunallahu wa ni'imal wakil dama ba ma fada saboda karfin jiki ko yawan makami muna fada ne saboda karfin Allah wato da kuma ilimin Allah tabaraka wa ta'ala wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasum su'un wa tabu ridwanallah wallahu zu fadlin azim innama mazalikumu ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin a suratul bakara aya ta ɗari 150 Allah ya ce wa min haisu kharajta ce a ƙarshe saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa musulmai fala takhshawhum wakhshawni a ƙarshen wannan aya mahallu shahid fala takhshawhum wakhshawni kada ku ji tsoron su ku ji tsoro da in kun yi haka wali utimma ni'imati alaikum zan cika ni'imata gare ku wala ta tahtaduna da fatan ku samu shiriyar Allah tabaraka wa ta'ala hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari kitabut tafsir babu lazina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum hadisi na 4563 haka nan sunanun nasa'i da littafin ibnu abi hatim al-imam al-baihaqi littafansa guda biyu dalailun nubuwa da kuma al-asma'u was sifat hadisin abdullahi bin abbas hadisi ne ingantacce babu shakka yana cewa kalman nan hasbunallahu wa ni'mal wakil annabawan Allah guda biyu suka faɗe ta qalaha ibrahimu alaihi salam annabi ibrahim shine annabin Allah da ya fara faɗin wannan kalma hasbunallahu wa ni'mal wakil hina ulqiya fi nari lokacin da aka jefa shi a wuta in ji abdullah bin abbas ya ce wa qalaha muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qala hina qalu inna nasa qad jama'u lakum mutum na biyu wanda ya faɗi hasbunallahu wa ni'mal wakil shine annabi Muhammad uh, sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka kawo masu labari ai ga mutane sun yi gangami za su faɗo garin madina su hallaka dukkan musulmai faza da imana sai wannan labarin ya ƙara wa annabi da sahabbansa imani wa kazu suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan hadisi na abdullah bin abbas yana cikin sahihul bukhari kamar yadda muka ce kitabu tafsir babu lazina kala lahum innan nas inna jama'u lakum amma akwai riwayan Abu Huraira wannan riwayan tana cewa kana akhiru qawli Ibrahim hina ulqiya fi nar hasbi wa ni'mal wakil wai maganar karshe ta Annabi Ibrahim a lokacin da aka jefa shi a wuta maganarsa ta karshe ita ce hasbi wa ni'mal wakil wannan riwaya ta abu huraira ba ta inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ka duba silsilatu ba'ifa wal mawdu'a mujallad na biyu shafi na 204 zaka ga bayanai akan haka wato annabin allah na farko wanda ya fara faɗin zikirin hasbunallahu wa ni'mal wakil shine annabi ibrahim alaihi salam yaushe ne ya faɗa abdullah bin abbas ya ce wato lamma da aqamahu ila ibadati llahi wahdahu la sharika la lokacin da annabi ibrahim ya kira mutanansa ku zo ku bauta ma allah fa abau suka ki yayi wa'azin sun ki yarda sai ya ce bari zan yi wata dabara allah ya ba mu labari a suratul anbiya'i ya ce watallahi la asidanna asnamakum ya ce watallahi la akidan na asnamakum na rantse da Allah zan yi wata dabara wato in kakkarya gumakan kudin nan ba da an tuwallo mudbiri na bayan kun juya kun tafi zan lalata gumakan nan idan na lalata wato za mu ga abin da za ku iya yi da na gaya muku gunki baya iya maka komi Allah tabaraka wata ala shi ya halicce ka shi ke biya ma bukata me Allah ya ce faja'alahum juzazan annabi ibrahim ya maishe su daddaya ya sassare su ya daddatse su illa kabir lahum sai dai babban su wato kasan cikin gumaka ana samun babba sai ya bar gunki guda ɗaya wanda shine babban su la'allahum ilaihi yarji'una saboda in sun dawo suka ga ƙananan gumaka an sassara an daddatsa ga babban gunkin yana tsaye ba abin da ya same shi sun san wanda ya aikin Shi ne babban gunkin ko shi ya yi cin zali qalu tallar man fa'ala lokacin da suka dawo kalu suke cewa mun fa'ala haza bi alihatina waye wanda ya aikata wannan aiki ga gumakanmu innahu lamina zalimin lalle wanda ya musu wannan abu yana cikin azzalimai wanda zai cuci abin bautan mu kaga babban azzalimi ne to wanda ya iya cutar abin bautan ka ya fi shi karfi kenan ko qalu sami'na fatan qalu a lokacin da annabi ibrahim yake faɗan wannan magana wasu sun ji ka san idan zaka faɗi magana a cikin bacin rai zaka faɗe ta har ma wato kalmar ta hito na kusa in yana wanda ke kusa da kai sai ya ji saboda ɓace rai manzon eh, annabi ibrahim alaihi salam ya ce zai sassare waɗannan gumaka a lokacin da yake faɗa wasu sun ji kalu suke cewa sami ina fatan mun ji wani saurayi ya zukuruhum yana ambatan waɗannan gumaka mummunan ambato yuqalu lahu ibrahim wanda ake ce masa ibrahim kalu fatu bihi yake cewa fa'atu bihi ala a'yunin nasi ku kawo shi a idan mutane saboda kowa ya shaida cewa adalci aka yi ba cutan wannan yaro za a yi ba la'allahum yashhaduna kowa ya shaida ya ga abin da za a yi irin hukuncin da za mu yi musu lokacin da taro ya hadu suke cewa a an anta fa'alta haza bi alihatina yanzu kai kai wannan ɗanyen aiki ga kuma kanmu ya kai ibrahim gashi kuma a cikin jama'a me annabi ibrahim ya ce musu sai annabi ibrahim alaihi salam ce bal fa'alahu kabiruhum haza a ba ni nayi ba kuna so ku san wanda ya aikin nan ga babban yana tsaye kun shigo kun ga ɗakin duk an sassare ƙananan gumaka kuma ga babban yana tsaye yi wannan aikin ban fa'alahu kabiruhum haza wannan yana cikin dalilan da yasa annabi ibrahim alaihi salam a ranar alƙiyama zai ƙi amsa buƙatar 'yan adam na cewa ya yi ceto a wajen allah tabaraka wata'ala gare su saboda wannan yana daga cikin ƙarerakin da annabi ibrahim ya faɗa magana da ya faɗa ƙarya ce amma ta halal duk da cewa ƙaryar ta halal ce a wajen annabin allah babban al'amari ne ya ce yaushe allah zai yadda in ceci duniya bayan na tafi kiyama da wannan kalma an ce wa yayi wannan na san nayi amma na ce gunkin nan ne kaga zahiri kamar karya ne amma a addinance wannan karyan halal ne saboda kayi ne don akwai abin da kake targeting kana targeting wata wato wata fa'ida mai girma wacce za ta samu saboda haka yasa kai wannan karya. to amma duk da haka annabin Allah bai kamata a same shi da wannan ba ana shi fahimta don haka yake ganin ba zai yi ceto ba ga mutane a ranar tashin kiyama ce to kuna neman wanda ya sare gumakan nan gashi a tsaye fas'aluhum sai ku tambaye su in kanu yantiquna in dai suna magana to tun da su aka ci zalin su a wanda duk aka ci zalin sa aka tambaye shi zai nuna amma ni dai kafin ba su faɗa na gaya muku shi yayi sannan ku tambaye su in dai suna magana ai za su faɗa kaga kuma an tare jama'a magana nan ta annabi ibrahim magana ce mai shiga rai wato wa'azi ne ta ishara tunda an ce ka bari kaki sai a gwada maka cewa abin da kake yin kuskure ne eh, ba dai za a gaya maka kuskuren bane amma kai in kana da hankali ka gane cikin taron jama'a faraja'u ila anfusihim sai masu hankali suka koma ila an yin ga rayukansu fa faƙalu ga ce kai ya kamata fa tunani sake tunani innakum antum zalimuna ku ne fa zaliman fa yanzu ashe duk wannan dawaine da ake kuma guncin ma baya iya magana ba zai ma iya faɗan wanda ya ci zalin shi ba to amma duk da haka kasa in aka dade a kafirci yakan yi tsatsa a zuciya Allah shi kare mu me Allah ya ce nukisu ala ru'usihim sannan aka kifir aka kifar da su bisa kawunan su saboda dama zuciyar ta daga ta kife gashi dai sun ga gaskiya to amma sai suka fandare laqad alimta ma haula yantiquna kai ibrahim ai kai dama ka riga ka sani gunki yana magana ne tun da ka tashi tun kana karami ka sani dan me zaka mana wannan tambaya na rainin wayo ka gani kala sai yace haka dai ba su ce ba haka ne kala nan ma dai ba su tsira ba su suna tambani wai don sun ba wancan amsan shi ke don sun kure shi ana dai so a san waye wannan aikin da suka ba da amsa cewa ai kai ma ka san ba sa magana sai ya ce to afa na min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an yanzu kuna kun rike abin da baya amfana ku ta ko'ina shi ne abin bautan ku kun bar Allah ta wanda bai iya ma magana kaga wanda ke iya magana shine ma yake iya ce maka je ka wuri kaza zaka samu alheri a wurin to shi baya iya ma maganan gunkin yana da zaune baya amfana ku wala yadurrukum ko baya cutar da ku uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah tir da ku da abinda kuke bauta wanda ba Allah bane afala ta'qiluna ba ku hankali annabi ibrahim yake gaya musu qalu qalu sai suka ce ko ku kona shi ru'ali alihatakum ku taimaka ma gumakanku in kuntum fa'ili in inda ku masu aikata hakan ne wannan shi yake nuna maka cewa hujjar mara gaskiya ita ce fada duk mutumin da zai rike fada a matsayin makaminsa na da'awa wannan mutumin ba shi da gaskiya saboda duk sa'ilin da aka kure shi ya san magana ta ƙari sai ce to ya kamata a ɗauko makami don haka sai kama amfani da makami da wannan shine hujjarsa ta wajen da'awa annabi ibrahim ya ce ya ce musu dan me kuke bautan abin da baya amfanar da ku baya cutar da ku da suka ce ah, to ku kashe shi <laughs> ba da baki ake yi ba zo kai ma ka faɗa in faɗa kace a ƙona shi shine in ka duba adwaul bayan fi idahil qur'an bil qur'an littafin tafsirin muhammadu aminu shankiti mujallal hudu shafin biyu na fassara waɗannan ayoyi na suratul anbiya yana cewa wal mufassiruna na min shiddati hazihin nar malaman tafsiri suna bayani tsananin girman wannan wutan da aka kunna dan a jefa annabi ibrahim alaihi salam wartifa ilahabiha har ma tudun wutan wato an faɗi maganganu na ƙare da ke da dama a cikin littafan tafsiri littafan tafsiri da yawa in ka duba za ka ga maganganu cike dam waɗanda ba su da asali daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana fassara ayan allah da su muhammadu aminu shakiti yake cewa hatta game da kissa ta annabi ibrahim alaihi salam sai da aka wato sanya kareraki ta wajen ba da labarin yanda aka hura wutan da girman wutan har ma ana cewa harshen wutan ya shiga sararin samaniya duk duniya ba inda ba a ga haskenta ba an kambama al'amarin an ruruta malamin ya ce duk waɗannan maganganu ƙarya ne wa kasarati ha shay'an aziman ha'ilan babu hujja a kansu na ayar Allah ko hadisin manzon Allah wa zakaru suna cewa annabi ibrahim alaihi salam annahum lamma kattafuhu mujarradan an daure shi tsirara a jikin abinda ake cewa almanjanik wato wata na'ura da suke harba da ake amfani da ita a yaƙi ake sanya dutse a harba nesa kamar misali in za a rusa ganuwa wannan tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai irin waɗannan makamai ana ce masa almanjanik to an sa annabi ibrahim wai saboda girman wutan da za a kona annabi ibrahim yadda wutan ta haɗu babu dan adam da zai iya zuwa kusa da wannan wutan saboda haka sai an nemo wannan almanjani kuɗin sai da aka daga nesa aka tubi annabi ibrahim aka sanya shi aka ɗaure shi a jiki sannan aka ja aka harba sannan ya fada cikin wutan suna cewa lokacin da ya fada a wutan sai mala'ika jibril ya ce masa hallaka haja ga rana ta tazo ko kana da bukata na mala'ika jibril yake gaya wa ibrahim kana da bukata kada sai yace amma ilaika fala in dai kai ne mai biya mun bukatan bani da ita annabi ibrahim yake gaya masa wa amma allah fa ni'imma amma idan bukatar da kake nufin ina da ita a wajen Allah ne kwarai kuwa ina da bukatar gudunmawar Allah kada sai mala'ika jibril ya ce to inda kana da bukata wajen Allah ai da ka roke shi lima la tas'aluhu me ya hana ka roƙon shi sai ce ilmuhu bi hali kafin an su'ali ai Allah da ya san halin da nake ciki wannan sanin nasa ya isar min ba ma sai na roƙe shi ba abdullahi bin abbas shine yake cewa to a lokacin da suke jefa annabi ibrahim a wannan wuta abdullahi bin abbas ya ce qalaha ibrahimu alaihi salam hina ulqiya fi nari lokacin da aka jefa shi a wuta wato abin da ya tabbata gaskiya shine an an yi ƙoƙarin a ƙona annabi ibrahim yaya aka yi ƙoƙarin ƙona shi babu gaskiya game da yadda siffan ta kasance abinda Allah ya gaya mana kenan kuma iyakan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan yaya aka hura wutan wannan babu bayani akai illa abinda ya inganta lokacin da aka jefa shi a wutan Abdullah uh, bin Abbas ya ce annabi Ibrahim ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil a wannan lokaci annabi ibrahim alaihi salam ya faɗi wannan zikiri na allah tabaraka wa ta'ala ma za wa ka me ya faru bayan ya faɗa a suratul anbiya allah ya ce kulna lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil kulna sai muka ce ya na rukuni bardan wa salama ya ke wuta ki zama mai sanyi kuma sanyin ba wanda bai cutarwa don sanyin shi kansa in yayi tsanani yana zama cuta ko Allah maɗaukaki ya ce kuni bardan wa salaman ki kasance mai sanyi sannan kuma ki kasance amana wato mai aminci ala ibrahim ga annabi ibrahim alaihi salam yanda sanyin naki ba zai cutar da shi ba Allah madaukaki ya ce mene wa aradu bihi kaidan aradu bihi kaidan sun yi kokari sun yi nufin su kulla makirci ga annabi ibrahim wato shi yasa Allah tabaraka wata'ala ya ba shi kariyarsa waje humul aksari na muka sa su ne mafi hasara kaga a wannan sura ta suratul anbiya Allah bai gaya mana ya tseratar da annabi Ibrahim ba illa dai kawai ya ce mana waje humul aksari mun sanya su ne mafi hasara su sun yi nufin makirci ga annabi ibrahim sun kulla kaidi allah tabaraka wata'ala ya mai da kaidin a kansu amma a suratul ankabuti allah tabaraka wata'ala ya tabbatar da cewa wutan nan bata ci jikin annabi ibrahim ba aya ta 24 fama kana jawaba qaumihi سورة الأنكبوت آية ta 24 Allah subhanahu wa ta'ala فما كان جواب kana إلا أن illa اقتلوه أو حرقوه جواب harriquhu jawabin jama'an sake na lokacin da annabi Ibrahim ya gabatar da nasiha gare a kashe shi a kona shi kowa da irin magana ta take hitowa bakinsa yana kiran su zuwa ga Allah su kuma suna cewa a kashewa ne babu mai kin mai kiran jama'a zuwa ga Allah illa makiyin Allah yana kiran su zuwa ga Allah su suna kokarin kashe shi a kona shi fa anjahu Allah minan nari sai Allah ya tseratar da shi daga wutan kaga kenan ashe wutan nan bata taba sa ba inna fi zalika la ayatin liqaumin yu'minun don haka cikin wannan akwai abubuwan lura ga mutanen da suke da imani wanda abu shine wanda ya tabbata gaskiya maganar Abdullah bin Abbas an jefa annabi Ibrahim a wuta annabi Ibrahim alaihi salam yace hasbunallahu wa ni'mal wakil amma maganar da ake samun ta cikin littafin tafsiri ana cewa mala'ika jibril ya taho ya ce masa hallaka hajatun ibrahim kana da bukata kuwa ya ce amma ilaika fala ba ni da wata bukata wurinka wa amma Allahu fa ni'imma im amma idan Allah ne shi kam ina da bukata wurin shi wannan maganar bata inganta ba yana da kyau mu gane ka duba tafsirin al-Imam al-Bagawi suratul anbiya mujallad na biyar shafi na 327 fassaran wannan aya da muka karanta na suratul anbiya al-imam bagawi yana cewa duk labarin da zaka samu wai mala'ika jibrilu ya tambayi annabi ibrahim lokacin da aka jefa shi wuta kana da bukata yace in dai kai ne bani da bukatar ka amma in Allah ne ina da bukatar sa sai yace to me yasa baka baka roke shi ba lima la tasaluhu me yasa baka roki Allah ba inda kana da bukata wajen shi sai annabi ibrahim yace ilmuhu bi hali kafin an su'ali Tun da Allah ya san halin da nake ciki sanin halin da nake ciki ya isa ba sai na roke shi ba wannan maganar ba ta da asali ka duba kuma majmu'u fatawa na Sheikhul Islam mujallal na farko shafin 183 Sheikhul Islam yayi bayani akan yana cewa وما يروى أن الخليل لما ألقي في المنجنيق labarin da ake bayarwa cewa annabi ibrahim lokacin da aka sashi a wannan abin harbin na'ura na harbi wai lokacin da aka sa shi akan wannan na'ura aka harba shi wutan da aka kunna kala lahu jibril sai mala'ika jibril ya ce ma annabi ibrahim ka roki bukatanka kala sai ya ce hasbi min su'ali ilmuhu bi hali ai tunda Allah ya san halin da nake ciki wannan ilimin na Allah ya isa ba sai na gaya mishi halin da nake ciki ba shekul islam ibn taimiyya ya ce laisa lahu isnadun ma'ruf wannan hadisin ba shi da ma isnadi guda ɗaya wanda aka sani inda zaka binciki duk littafan hadisi ba zaka ga isnadin wannan hadisin ba malaman tafsiri kawai ke ɗauko maganan su sa a cikin littafin tafsiri babu ma isnadi abinda ake ce ma isnadi haddasana wane an wane an wane sannan a ce an rasulillah to babu wannan waye isa ya ji maganar mala'ika jibril tsakanin mala'ika jibril da tsakanin annabi ibrahim maganar da suka kai wa ya isa ya ba da labari in banda annabin Allah to in dai annabi ne zai ba da labarin abin da ya auku ya kamata a samu magana nan cikin isnadi haddasana wane an wane an wane shi kuma ya ji an rasulillah wanda shi ake ce ma isnadi sai ya zamanto wannan maganar gaba ɗaya ba ta da isnadi shekul islam ya ce balil ladhi sabata abinda ya tabbata cikin hadisin manzon Allah fi sahih an ibn Abbas shine abinda ya taho daga Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas yana cewa ka annahu qala hasbi Allah wa ni'mal wakil wato annabi ibrahim alaihi salam lokacin da aka jefa shi a wannan wuta ya ce hasbi allahu wa ni'mal wakil ko ko Allahu wa ni'mal wakil ah, wa qad ruya anna jibril qala halaka min hajatin qala amma ilayka fala wa qad zakara hadha al-imam ahmad wa ghayruhu ba wai shaykhul islam ne kadai ya faɗi wannan ba hatta al-imam ahmad yana cewa wannan magana da ake jingina ta ga annabi ibrahim ana cewa mala'ika jibril ya ce ka roki Allah sai annabi ibrahim ya ce a to tun da allah ya san halin da nake ciki ba sai na roƙe shi ba sanin halina ya wadatar min ba sai na ce ga damuwata ba sai ce haza mazkurun fil qur'an fi gairi mawdu'in fa kai fa kaifa yakunu hazbi min su'ali ilmuhu bi hali shekul islam ya ce to idan ana magana cewa ai tun da allah ya san halin da annabi ibrahim yake ciki ba sai annabi ibrahim ya roƙi allah bukatarsa ba tunda allah tuntun ya riga ya sani to ya aka yi a cikin alkur'ani aka samu ayoyi waɗanda annabi ibrahim ya yi ta roƙon allah kuma kaga kenan wannan ma shi yake nuna maka cewa wancan hadisin bai inganta ba domin in ka dubi cikin alkur'ani zaka samu ayoyi da dama waɗanda annabi ibrahim alaihi salam ya roki allah bukatunsa ah, kamar misali a suratu ibrahim inda allah ya jera addu'o'in annabi ibrahim yana cewa wa idh ibrahim je ƙarshe shekul islam ibn taimiyya yake cewa to idan aka ce wai saboda Allah ya riga ya san halin da annabi Ibrahim yake ciki don haka ba ma sai annabi Ibrahim ya gaya masa damuwar shi ba to ya aka yi aka samu waɗannan addu'o'in a cikin alkur'ani tun daga shi annabi Ibrahim ke ta gaya wa Allah damuwarsa filla filla ɗaya bayan ɗaya rabbi wa iz qala ibrahim rabbi ij'al hadha balada Amina annabi Ibrahim yayi addu'a ma garin Makka yana cewa ya Allah ka sa garin Makka ya zamanto wato ƙasa ce mai amana ƙasar da ake samun zaman lafiya wa jinibni wa baniya anna abudal asnam kuma ina roƙonka ka nisantar da ni da zuriyata kada mu koma bautan gumaka kaga ashe shirka tana da hadarin gaske idan annabi kamar annabi Ibrahim wanda yana cikin manyan manzannin Allah zai dinga addu'a Allah ka tsare zuciyata daga ɗaukan shirka har zuwa mutuwa annabin Allah yake addu'a Allah ka tsare ni kada in koma bautan gunki wanda shi yake nuna maka cewa shirka tana da ban tsoro kana ganin kai musulmi ne baka gagari shirka ba illa kawai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi taimakonsa bisa rahmar shi Allah ya bashi garkuwa daga sharri na shaidan yana cewa rabbi abinda yasa nake roƙonka ka nisantar da ni da ƴaƴana game da bautan gumaka innahunna abulanna kaseeran minan nasi saboda gumakan nan sun batar da mutane da yawa faman ittaba'ani fa innahu minni don haka dai wanda ya bi ni shine nawa wa man asani fa innaka ghafurur rahim wanda ya kibi na kuma kai mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ban ce kai mai azaba ba wanda ya bi ni shine nawa wanda ya kibi na al'amarin sa yana wajenka annabi ibrahim mai saukin kai ne ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي inda عند بيتك المحرم يا الله نا سوكد da wasu zuriya lokacin da annabi Ibrahim ya kawo annabi Ismail yana jinjiri shida da Hajara annabi Ibrahim ya ɗauko su daga Filistin ya kawo su Makka ya ajiye su ya juya ya tafi bar amma kafin ya bar garin Makka yake wannan addu'a ya Allah na saukar da zuriyata a wannan guri fi wadin gairi zizar'in na kawo su wani kwari wannan kwarin matacce babu shuka ma a cikinsa inda baitikal muharram amma na aje su ne daidai wajen ɗakinka mai daraja kusa da ka'aba rabbana abin da yasa na kawo su nan li yuqimu salata saboda su tsaye da sallah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim ina roƙonka ya Allah ka ba ma duniya sha'awan wannan garin amma ba kowa ba afidatan minan nasi ma'ana kalilan minan nasi wasu zukatan mutane ka sa musu sha'awan zuwa wannan garin wallahi in banda makka in ji malamai saboda wannan addu'a na annabi ibrahim alaihi salam babu garin da zaka je ka wahala baka ji daɗi ba amma kana dawowa najeriya ba za a yi sati ba sai ka yi fatan ka koma sai makka in ka je ana ɗawafi a taka ka a matse ka a ture ka a naushe ka a jifa da kai in ka dawo ka kwanta ka ji kaman wato kayi wani aiki wuni guda alhali dawafi ne kawai amma kana dawowa Najeriya fatan ka Allah ya mai da ni wannan guri saboda addu'an annabi Ibrahim alaihi salam amma ba kowaye bane shi yasa yace afidatan minan nasi wani in ya tafi ma Allah Allah yake yi ya bar garin Makka saboda bai da zuciyan kwarai baya son garin Allah ya ce warzuqhum minas samarati kai wa mutanen garin nan arziki ka ba su nau'ukan ƴaƴan itatuwa la'allahum yashkuruna da fatan su yi godiya gashi dai garin matacce ne inda yake cewa biwadin gairi zizar'in amma kuma Allah yana masa arzikin dan icen da kai da kake Najeriya baka samu kai da kake Najeriya wallahi sai in mutum yana makka ya gaya maka irin 'ya'yan itatuwan da yake gani kai da kake Najeriya wanda kake da ƙasa mai albarka ana shuka ana komai, baka iya samun irin shi wannan addu'a ce ta annabi Ibrahim alaihi salam rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin ya Allah ka san abin da muka boye ka san abin da muka bayyana wa ma yakhfa Allah min shay'in fil wala fis sama babu abin da yake buya ga Allah a sama ne ko a ƙasa الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء إنا غوديا ga Allah wanda yayi min kyauta ya bani yara guda biyu kuma duka annabawan Allah manzannin Allah Isma'ilu da Ishaqa ya bani su alhali ina shekaru na tsufa inna rabbi lasami'u du'a lalle ubangiji na mai jin addu'a ne rabbana rabbi ja'alni muqima salati ya Allah ka sanya ni in zamanto mai tsayi da sallah wa min zurriyyati nan daga cikin zuri zuriyata a samu masu tsaye da sallah rabbana wa taqabbal du'a ya Allah ka amshi addu'a rabbana ghfirli wa liwalidayya ya Allah ka gafarta min da iyayena walil mu'minina yawma yaqumul hisab da kuma masu imani a ranar da hisabi ke tsayuwa shekul islam ibn taymiya ya ce a'a to a ce annabi ibrahim ya yi waɗannan addu'o'i sannan kuma a ce a wancan lokacin da ake jefa shi a wuta wanda halaka ce gaba ɗaya gare shi kaga wannan addu'an annabi yayi ne yana zaune lafiya to lokacin da aka je halaka shi ai yafi buƙatar addu'a sai ya ce ma mala'ika jibrilu ilmuhu bi hali eh, wato eh, eh, hasbi min su'ali tunda Allah ya san halin da nake ciki to ai ba sai na roke shi ba gashi annabi ya roke shi a wurare da dama Allah ya bamu labari akai ka duba majmu fatawa mujallad na 8 shafin 538 nan ma shekul islam yana cewa hasbi min su'ali ilmuhu bihali cewar Allah ka san halin da nake ciki ba sai na roƙe ka ba yace wannan kalamun batilun maganar banza ce bai kamata a jingina ta ga annabin Allah ba ta amma abin da yasa muke faɗa saboda akwai waɗanda suke ɗaukansa musamman idan kana yawan karanta littafan addu'a na wurdi to za ka ringa cin karo da irin waɗannan lafuzza don akwai wanda ake ce ma hatibul lail hatibul lail shine mutumin da yake ne ɗiban kirare cikin duhu da daddare ne ya tafi ɗiban kirare a daji larabawa suna da wannan karin magana wato mutum ya tafi ɗibo kirare amma cikin dare maimakon ya je da rana saboda haka duk wani abu mai tsawo in ya gani sai ya ɗauka kaga kenan zai kawo maciji ɗakin shi ko to abin da ke faruwa kenan hatibul layl shine mutumin da zai bude duk wani littafi in ya ga addu'a sai ya kwaso ya bude tafsiri da ya ga addu'a cikin tafsiri sai ya raruma ya bude hadisi da ya ga addu'a sai ya kwasa ba ruwan shi da cewa addu'an nan ta inganta ko bata inganta ba saboda haka sai ya ci wannan yayi tai in ka ce mar addu'an nan ba ta da kyau sai ya gani a cikin wani littafi ai ya gani a littafin tafsirin malam wani Allah shi kyauta saboda haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa wannan addu'an ilmuhu biha hasbi min su'ali ilmuhu biha Allah ya san halina saboda haka sanin halina da yayi ya isar min ba sai na roƙe shi ba wannan ya saba ma tarbiyyan annabawan Allah wato baya ga cewa hadisi ba hadisi bane tunda babu isnadi tare da shi sannan kuma huwa kalamun batil maganar banza ce bai kamata a jingina ta ga annabawan Allah tabaraka wa ta'ala ba yana cewa fa kalamun batilun khilafa ma zakarahu Allah azza wa jalla an Ibrahim al-Khalil wa ghairihi min al-anbiya'i min du'aihim lillah wa mas'alatihim iyyahu wa huwa khilafu ma amara Allah bihi ibadahu min su'alihim lahu salah ad-dunya wal akhirah kaga idan ka buɗe alkur'ani zaka ga annabawa sun yi ta addu'a ba annabi ibrahim kaɗai ba annabi nuhu alaihi salam annabawan allah sun yi ta addu'a a cikin alkur'ani wannan darasi ne gare ka kai mai son annabawan allah ai allah ya san halin da suke ciki amma duk da haka suka yi addu'a kenan sanin halin da kake ciki bai wadatar maka ya kamata kai addu'a kamar yadda uh, wato muhammad nasiruddin al-albani yake faɗa shi ma in ka duba silsilatu da'ifa hadisi na 21 yana cewa wannan maganar tana cikin ma isra'iliyat wala asla lahu fil marfu cewa ai Allah ya san halin da nake ciki hasbi min su'ali ilmuhu bi hali tunda Allah ya san halin da nake ciki ba sai na roke shi ba kar ka yadda ka jingina ta ga Annabi Ibrahim alaihi salam yana cewa hadisin ƙarya ne kuma an ɗauko shi ne daga wajen littafan ahlul kitabi aka sa a cikin littafan tafsiri ya kawo hujjoji na addu'o'in da annabawa suka yi a cikin alkur'ani sai muhammad nasiruddin albani ya ce wa kullu ad'iyatun wa ad'iyatul anbiya fil kitabi wa sunnati la takadu tuhsa addu'o'in annabawan Allah da suka zo cikin alkur'ani da hadisan annabi ba za ka iya kirga su ba saboda yawan su wal qa'ilul musharu ilayhi kad ghafala an kauni du'a alladhi huwa tabarru'un wal tija'un ila Allah ta'ala ibadatun azima idan mutun ya ce zai yi aiki da wannan magana da ake jingina ta ga annabi ibrahim cewa ai allah ka san halin da nake ciki ba sai na ruke ka ba don haka sai ka daina addu'a don akwai waɗanda suke da wannan fahimtar har zuwa yanzu cewa ba sai na roki Allah ba ai Allah da ya halicce ni ya san halin da nake ciki in ka tambaye shi hujja ba mamaki ma sai maka ishara da littafin tafsiri ai annabi Ibrahim lokacin da za a jefa shi a wuta ga kalmar da ya faɗa lokacin da mala'ika Jibril yake ce masa ala tas'al ba za ka yi roko ba sai ya ce in roki wa ya ni ya ce in dai kai ne ban da bukata wajen ka amma idan Allah ne ina da bukata wajen shi sai ya ce masa to salhu ka roke shi mana sai ya ce hasbi min su'ali ilmuhu bihali hali Muhammad Nasiruddin Al-Albani ce, to wanda duk ya ɗauki wannan magana ya ce, shi ba zai gaya ma Allah bukatar shi ba ta wani mutumin ya jahilci alkur'ani sannan baya koyi da annabawan Allah saboda ga abin da Allah ya bamu labari game da annabawa addu'o'in annabawa ga suna a cikin alkur'ani suna nan da yawa bi gabbin nazar an mahiyatul hajatil mas'ula ولهذا قال النبي شيسا النبي annabi muhammad الله عليه وسلم yake cewa addu'a huwal ibada addu'a ita ce ma ibada bayan manzon Allah ya faɗa sai karanta aya ta 60 ta suratu gafir wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum annabin rahama sallallahu alaihi wasallam yana cewa addu'a huwal ibada addu'a ita ce ibada sannan sai karanta ayana wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Eh, Allah yana cewa ku kira ni zan amsa muku in kana da bukata ka gaya ma Allah Allah zai biya maka innal sakbiru yastakbiruna an ibadati waɗanda suke girman kai ba sa bauta na kaga farkon maganar addu'a'u ƙarshen maganar al'ibadatu wa qala rabbukum ud'uni ana magana akan ku kira ni amma a ƙarshe fa Allah ya ce ya na an ibadati maimakon ya na an du'a du'a'i ko dawaci sai zamanto Allah ya ce an ibadati dalilin haka yasa manzo yake cewa addu'a huwal ibada addu'a ita ce ibada wanda ma yake girman kai baya roƙon Allah to Allah ya ce zai shiga wutan jahannama yana makaskanci Allah shi kare mu wa zalika li anna du'a yadhharu ubudiyyat abdi li rabbih abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a ita ce ibada saboda lokacin da kake addu'a lokacin kake bayyana bautarka ga Allah wa hajatuhu ilaihi lokacin kake bayyana bukatar ka ga Allah wa maskanatuhu baina yadayhi da talaucin ka ga Allah min ragiba an du'aihi fa ka'annahu ragiba an ibadati subhanahu wa ta'ala wanda yace ba zai yi roki Allah ba to kamar yana cewa ne bazan bazan bauta ma Allah ba shi yasa hadisai suka zo da yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam in ji muhammad nasiruddin albani yace fala jaraba ja'at al-ahadith mutabasiratan fil amri bihi wal habbu alai hatta qala har aka samu a hadisin abu huraira manzo. Allah yake cewa man lam yas'alillah yaghdab alaihi duk wanda baya roƙon Allah to Allah yana fushi da shi hadisin da al-imam al-hakim yace ya inganta da shi da al-imam az-zahabi wa huwa hadisun hasanun Eh, kama qala muhammad din al-albani rahimahullahu ta'ala ga kuma hadisin na na aisha wanda annabi sallallahu alaihi wasallam eh, yake cewa sallallahu azza wa jalla kullu shay'in hatta shis'a ku roki Allah komai har igiyan takalmin ku in ya tsinke kaga dai shine kake ganin koda baka daure ba za ka iya jan takalmin kana tafiya ko to ka roka fa inna allaha illam yuyassirhu lam yatayassar kana gani kamar igiyar takalmi ne ai babu damuwa in Allah bai sauke ba ka shiga damuwa a dalilin wannan sai kai wani tuntube kuma shi ke naka kwanta jinya mai tsawo to amma Allah tabaraka wata'ala in ka roke shi sai ya sauke maka wato ba a raina ni'ima da kuma rahama ta Allah komi ƙanƙanta. wannan hadisin ya inganta to idan ya kasance manzo zai ce wanda baya roƙon Allah Allah yana fushi da shi yaya annabi Ibrahim Allah zai jefa shi a wuta sai ya ce a'a tunda Allah ya san halin da nake ciki ba sai na roƙe shi ba Allah wannan bai kama da annabawan Allah ba yasa aka faɗa maka ma tawakkalinsa ga Allah tabaraka wata'ala yana cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil inji abdullahi ibn Abbas wannan hadisi na aisha yana cikin littafin ibn sunni wato hadisi na 346 akwai hadisin anas bin malik wanda ke sunan tirmizi wanda ke kama da wannan wabil jumla sai albani ya ce a dunkule fa hadhal kalamu al ma'zu li ibrahim alaihi salam wannan maganar da aka jingina ta ga annabi ibrahim لا يصدر من مسلم يعرف منزلة الدعاء في الإسلام مسلمين ده يسمى addu'a a karantarwar musulunci ba zai faɗe ta ba bare a jingina ta ga annabin Allah fa kaifa ya kuluhu man samana musulmi na bare annabi Ibrahim wanda shi ne wa musulmai suna in kana cewa sunanka musulmi ko to ai annabi Ibrahim shi ya bamu wannan suna inji Muhammad Nasiruddin Albani shi ya bamu sunan musulman kamar yadda Allah ya faɗa mana a cikin Alkur'ani ka duba silsilatu ba'ifa mujallar na farko shafi na 29 saboda haka cewar annabi Ibrahim ibrahim bai roki allah ba kuskure ne wato abin nufi duk sa'ilin da ka samu kanka a cikin wani hali na bukata ce allah ya san halin da nake ciki la ka roki allah bukatunka kuma dalla dalla ka ringa roƙonsa ya allah ina bukatan ka bani saniya to saniyar ma tun da iri iri ne ko sai ka yi bayanin wace irin saniya kuma akwai marasa kaho akwai masu kaho to wane kake so akwai ja akwai baka wane kake so akwai gajera akwai katuwa akwai kiwon gida akwai wanda ake iya tafiya da su akwai waɗanda ba sa tafiya a yi ta wa Allah dalla dalla duk sa'ilin da ka faɗi fara sai a rubuta lada guda in ka ce katuwa a rubuta don ibada kake in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد eh, akwai an sauran lokaci ku hakuri don mu dubi wasu tambayoyin wannan ya ce a shafi na 115 na littafin aqta'ul musallin akwai littafin da ake kira akhta'ul musallin mai tambayan yace a shafi na 115 an ce idan ɗayan ku ya shigo masallaci idan liman yana hudu ba to babu sallah ba zance har sai ya gama ya ce yana son ƙarin bayani yana magana ne akan akhta'ul musallin suna da yawa littafai masu wannan sunan akhta'ul musallin amma yana magana ne akan akhta'ul musallin na Muhammad Sadiq al-Mishawi yana cewa shafi na 115 akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan ana huduba to kada akwai inda ake cewa kai idan ana huduba kai ka shigo masallaci to babu nafila babu wani zance sai liman ya gama mai wannan tambayan ɗayan biyu ne ko dai tsakaninsa da Allah yake tambayan to karatun littafin da yake ba ingantaccen karatu ba ne domin shi karanta littafi shi kansa ilimi ne yana da bukatar a san yadda za a yi shi kowane littafi ka gani dan adam ya rubuta shi Eh, tun da ɗan abin da ya sa ce wanda ya tambayan nan eh, inda gaske yake to bai san yadda ya kamata ya karanta littafi ba saboda shi eh, muhammad sadiq al-mishawi da ya rubuta akhtaul musallin bayan ya kawo wannan maganar ya yi masa talik ka duba ƙasa ya rubuta cewa wannan maganar ba ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba idan magana an riga an rubuta maka ba ta inganta daga manzon Allah ba ba ma'anan tambayanta abin da ya inganta daga manzon Allah shine duk sa'ilin da ka shigo masallaci kai ka a biyu kuma ko da liman yana hudu ba amma ba wajibi bane saboda haka kana iya shiga ba tare da kayan ba amma haram ne ya rinjaya haram ya rinjaya to wannan dabba sai a ce mata jallala kaza ba za ka ce haram ne mafi yawan abincinta ba saboda haka bata cikin jallala don haka fitsarinta da bayan gidanta duka ba najisa ba ne ah, bare kuma ita kanta kazan halal ce wanda shine asalin ka'idar malaman fikihu na farko duk dabban da aka ce halal ne a ci to fitsarinsa da bayan gidansa ba ba bane kamar misali rago halal ne a ci naman sa saboda haka dan fitsarin rago yana jikinka ba zai hana ka sallah ba dan kashin rago yana jikinka ba zai hana ka sallah ba dan ba ba bane amma da yake alade jisa ne sai alade ya yayi fitsari a jikinka akwai najisa a jikinka ba za ka yi sallah ba mu gane saboda haka kaza ba najasa ce ta wajen halalcin namanta in ka koma bayani akan jallala kuma ma ba ta cikinsu dalili saboda kiwon da take yi ba ta lizimci na najasa tsantsa take ci ko ko mafi yawa ba ta yadda za a ce har namanta ya canza ya koma ga wannan wannan ne za a ce kashinta da fitsarinta sun zame bare kuma tana cikin at waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dabbobin da suke tare da mu a yau da kullum aka ce hatta dera dan yayi fitsari wannan sa ba najisa bane me dalili saboda in aka ce fitsarin na najisa ne to ga yamin wanda sallarsa za ta karbu saboda gidan da ba ɗera ɗaya ne ko duk kayi kai sa ya yi fitsari a wani ruwan da za ka ɗauka wata rana ko me dadewa yi alwala don aka ce fitsarinsa na jisa ne ko ko kashinsa na najasa ne duk da cewa beran haram ne a ci namansa domin na jisa ne yana cikin dabbobi masu fika amma kuma fitsarinsa da bayan gidansa ba na jisa ba ne don mai saboda yana cikin atawafun yana cikin dabbobin da muke zaune da su yau da kullum kamar tsaka kamar ah, ah, kadangare wanda dama yana gida waɗannan dabbobi suna tare da mu a yau da gobe idan aka ce wai fitsarinsu da bayan gidansu na jisa ne to ibada an kuntata mana kuma musulunci babu kunci a cikin sa mai wannan tambayan ya ce mutum ne yake da yarinya kirista sai ya musuluntar da ita ko haka yana da kyau haramun ne yake neman yarinya kirista sai ya musuluntar da ita to ban dai fahimci tambayan ba amma gwargwadon abin da nake kaiwa wato ba mamaki halinsa kenan in ya gama ce kirista ya nema ya yi kokari ta zama musulma ya nemo wata kuma haka yana ta yi haramun ne musulmi ya yi friendship neme-neme da mata waɗanda ba musulmai ba wannan shari'a ta hana Allah tabaraka wa ta'ala ya hana mu wala mutakhizati akhdar wannan yana cewa ya je wani masallaci don ya sami sallar jam'i amma sai taras ba kowa don haka sai ya kira sallah a masallacin sannan ya yi sallar shi kadai to ina shawarar da ina sha'awan zuwa wannan masallacin menene abin yi to abin yi shine wanda mazo ya faɗa cewa addinin nasiha addini dai kullun nasiha ne Ah, yana da kyau a bincika me dalilin da yasa ba a sallah ba a jam'i a wannan masallacin waɗanda ke kulawa da masallacin sai a yi musu nasiha tunda ita nasiha tana kan kowa mutanen unguwan a ji dalilin da zai sa ba su yin sallah a wannan masallaci su ma suna buƙatar a yi musu nasiha tun daga wurin ibada ko banda shi ne abin yi don yana tambayan me ya kamata ya yi tunda yana sha'awar zuwa gurin wannan kuma ya ce mutum yake yin kiyamun lail raka'a goma sha ɗaya a lokacin ramadan amma kuma a bayan ramadan sai ya koma yana raka'a biyar shin ko ya yi bidi'a a ya yi kokari dai a ramadan yana goma sha ɗaya bayan ramadan ya wuce har yana iya biyar falilayi alhamdu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kama bi ashir ayatin lam yuktab min al-ghafilin wanda zai tashi cikin dare yayi nafila akalla ce ya karanta aya goma Allah baya rubuta shi cikin rafkanannu wannan hadisi na ingantacce na annabi sallallahu alaihi wasallam an ce aya goma wanda ya tashi ya shafa'i da wutiri kada ayoyin da ya karanta sun fi goma don haka ko da shafa'i da wutiri za ka yi Allah bai rubuta ka wani rafkananne ne waye rafkananne shine wanda baya ma wutiri a dare din baya shafa'i da wutiri eh, daga ramadan sai wani ramadan sannan yake kiyamun layl wannan kuma yana cewa an ba shi kwangilan dubu ɗari biyu amma abin da za a kashe wajen aikin bai wuce dubu hamsin ba shi wanda ya bayar da aikin kuma ya san haka sai ce shin ina matsayin dubu ɗari da hamsin ɗin da aka samu na riba wato zahirinsa halal ne amma yana cikin abin da malamai suke ce ma alhila yana da bayani mai tsawon gaske kuma yana da haɗari ka duba ilamul muwaqqi'in ibn al-qayyim al-jawziya yayi maganganu sosai akan nau'ukan hila nau'ukan halatta haram haram abin da yake haram ne za a yi dabara a tsara yanda za a yi a halatta shi kamar misali mun yi magana cewa cin dukiyan hukuma haramun ne to tun da cin dukiyar hukuma haramun ne sai mutum ya yi hila tunda shi ne mai ofishin kuma shi ne kwangila ke shigowa hannunsa kuma haramun ne ya ɗabi dukiyar sai ce to ai yana iya ma gwamnati aiki sai ya samu wannan dukiya kaga hila kenan ko saboda haka sai a tsara kwangila sai ya ce to kwangilan nan dubu ɗari biyu za a biya alhali kwangilan an riga an san dubu hamsin ya isa a Eh, wanda shi ya tsara abubuwan duk da kansa wannan hila ce wanda kowane musulmi ya sani me yasa aka yi hila a wurin saboda a samu wannan kuɗi to tana da haɗari duk da cewa an fito ma Allah ta hanyar halal to amma yanda za a tarar da Allah a kiyama abin yana da muni eh, dalili saboda zuciyarka ba ta da tsarki kai kayi ne don kai wa Allah dabara don ka gyara haram Allah ya sa an gane wannan sai mun nemi ilamul muwaqqi'in akwai abubuwan da shari'a ta halatta suna da yawa halal ne ayi amma saboda hila sai malamai su ce a daina domin kada a wayi gari tunanin ka shine ka halatta haram wanda duk tunaninsa ya koma halatta haram ko ko kokarin samar ma kansa dukiya ta kowace hanya to idan tunaninka ya koma ga wannan kabar duniya yadda mutum zai hadu da Allah abin ba shi da kyau Allah shi kare mu wanda kuma ce wanda ba musulmi ba amma Allah ya hore masa ilimin sanin cututtuka wato wani kafiri ne amma Allah ya bashi ilimin sanin cututtukan magunguna sai dai yana mu'amala da bokanci kaga abu uku kenan na ɗaya kafiri ne ya san yana da ilimin sanin cuta da magani sannan na uku boka ne idan aka samu cututtuka masu ah, tsakani ah, masu tsanani kafin ya bayar da magani to wani lokaci sai ya hada da bokanci ne sai wannan yake tambaya ko dai ko daidai ne musulmi ya karbi magani a wajen shi <laughs> haramun ne ya za ka tafi wurin boka ka san boka ne tunda a tambayin ya tabbatar boka ne ya hada abu uku kafiri masanin magani boka da manzo Allah ko ya ce kar a je gun boka ko da ya san magani sannan in ka je gurin boka mai bada magani ya za a yi kasancewa abin da ya baka bokanci ne ya za a aika bambanta magani da kuma bokanci ba za ka iya batun da kai jahili ne shi ne malami shi ne mai magani abin da duk ya ce ma kai za ka yi ya riga ya tafi da kai baka ma sani ba akwai wani wanda ya mun tambaya shekaran jiya ya je garinsu ba zan faɗi sunansa ba ya ce da ya tafi garinsu sai ya yi ma wani mutum alkhairi ba mamaki cikin wannan watan azumin ne da yawa mutumin nan alkhairi sai ya ce masa bayan sun rabu sai ya dawo ce masa alhaji zan baka taimako kaga malamin bai san zai bawa alhajin taimako ba sai da alhajin ya masa alheri bayan ya masa alheri sai ya dawo ya samu wannan alhajin ya ce masa zan maka taimako ya ce wani taimako za ka ya ce kaga kasar na yadda take ciki yanzu a hanya ba a tsira ba a gida ba a tsira ba na san maganin bindiga zan baka wata yan laya haɗe ta za ka yi kuma kankanuwa ce shine sai ya ɗebi ruwa kamar ya sha sai ce kai bari dai ya aiko min tambaya sai mun tambaya sai na bashi amsa na ce karkai dalili domin boka in yana son ya kama ka babban matakin babban hanyar da ya fi so ita ce ya cusa ya dasa wato karinsa a jikinka kai kana ganin za a baka maganin bindiga ko lokacin da ka haɗiye an gama da kai ka haɗiye yanzu shi zai sarrafa ka ne kai kana tsoron wani abu shi kuma yana targetin ka ya za a yi ka bambanta tsakanin biyu ya za a yi ka bambanta an baka maganin bindiga ne don ka tira da kuma cewa wannan shi ma nashi yake nema tunda idan ya riga ya dasa maka wannan zai juya ka ne yanda ya ga dama cewa zai kawo min kuɗi kawai zuwa za ka yi ka bashi wa wallahi ire-iren waɗannan sun auku mun gansu bila adadin waɗanda suke ƙulla sihiri su sarrafa mutum don su kwace dukiyarsa amma ba su samun wannan dama sai in sun ba wani abu ya haɗiye ko ya yi wanka da shi ko ya sha ya za a yi su baka damar ka haɗiye wanda duk ya zo ya ce ka haɗiye magani don in sarrafa ka ai ba za ka yi da ba ko ga wannan laya haɗiye saboda ringa samun kuɗi a jikinka ce wannan mahaukaci ne amma ya ce ga laya ka haɗiye saboda maganin bindiga kai kuwa kullum kana hanyar banki ko hanyar kano ko jirgin sama hatsarin kana tsoro ce a kawo kaga da jin zai taimaka maka za ka karba alhali kuma ba taimakon ka zai yi ba shi ne zai taimaki kansa saboda haka duk mutumin da ya zama al'amarinsa akwai rikitarwa nisantansa shi ya hida cewa in ji muhammad ibn salih al-usaimin mujallar na biyu shafi na 188 a littafin fatawarsa mutum ne bai yi sallar magariba ba sai ya zo ya riski an fara sallar isha to zai iya bin isha in an yi raka'a uku ya yi sauri ya yi tahiya ya yi sallama mun sha amsa wannan tambayan cewa halal ne babu shakka in ka zo masallaci ba yi magariba ba ka samu ana sallar isha bai kamata ka ware kana wata sallah ba ka yi niyyar magariba ka bi liman idan liman ya gama sai ka kuma ka cika tanaka ko kuma idan kai ka gama raka'an ka uku liman bai gama ba lokacin da zai miƙe kai sai ka zauna kai ta tahiya kai sallama ka miƙe kuma kai kabbaran har ma ka shiga isha in ka yi sa'a ana ruku'i ka samu magariba ka samu isha innamal a'malu bin niyyati ka duba a al-mumti mujallal na biyu shafi na 186 wannan kuma yace idan ana yi wa gawa sallah kowace kabbara eh, ana karatu ne e babu shakka abin da ya fi dacewa kenan kamar yadda in ka duba ahkamul jana'iz na albani shafin 155 akwai hadisin abu umama talbahili wanda yake siffanta sallar jana'iza tunda kabbara guda hudu ne kabbaran farko ka karanta fatiha kabbara ta biyu ka karanta salati ga annabi muhammad kabbara ta uku ka yi addu'a ta hudu ma kai addu'a eh, sabanin fahimtar eh, mazhaban hambaliya don su ne kabbara uku kawai suke na hudun da an yi sai a yi sallama ga wanda ya tafi aikin hajji ya sani to ala kulli halin banda kabbaran farko ana son ka addu'a a kowace kabbara kuma ita wannan addu'a ba sharadi bane ya zamanto sai ka ɗauko wanda ake faɗa Allahumma innahu abduka wa ibnu abdika duk addu'an da kai da za a ce kai Allahu akbar sai ka ce Allahumma lahu warhamhu sai kai Allahu akbar Allahumma lahu warhamhu Allahu akbar Allahumma lahu warhamhu Allahu akbar Allahumma lahu warhamhu sai kai sallama an addu'an da ya tabbata a sunna shine fi dacewa اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم